jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar biyu ga watan jumada saniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436 kuma ranar sai daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2015 ta miladiya za mu tashi darasi na takwas a cikin karatunmu

bil idafa ko kuma kace babun alhaya'u min iman in kace wannan babi ne shine taken sa alhaya'u min iman kunya tana daga cikin imani wato tana daga cikin ayyukan imani kamar yadda ya gabata a hadisin da ya wuce na shu'abul iman hadisin abi huraira wal haya'u shu'batun min iman to babi da yake nuni akan haka munasabar kawo wannan babi a cikin kitabul iman a bayyana take cewa kitabul iman ya tattara abubuwan da suka zo a kan abin da yake shine imani a wannan addini to daga ciki shikashikan daga cikin wato rassan imani akwai alhaya kunya ya kawo hadisin da isnadinsa na abdullahi الله yusuf shine a cikin ninki ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito al daga imam malik kuma a kansa yana daga cikin muwaƙar da imamun buhari ya dogara da ita riwayar muwaƙa da ya dogara da ita wajen hadisan malik wannan hadisin yana cikin muwaƙa ta imamun malik yana daga cikin hadisan da malik ya ruwaito su a cikin almuwatsa qala akhbarana malik ibn anas ka ga nan wajen an yayi amfani da sigan akhbarana wajen riwayar malik domin haka malik yake shi baya baya karantawa da kansa sai dai ana karanta littafin yana ji yana gyarawa to wannan yana daga cikin abin da masu hadisi suke itlaqin a kansa da wato akhbarana shine alqira'atu ala shaykh a karanta hadisi a gaban malami yana ji yana tabbatar da karatun cewa haka yake to in ka zo sigar da kai wannan riwayar abinda malaman hadisi sun fi so a yi amfani da a akan wannan to in kuka lura za ku ga yawanci hadisan tilmisi haka yake kawowa yana kawowa da idan akhbarana malik ibn anas ali ibn shihab shine muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an salim ibn abdullah an abihi daga salim ibn abdullah ibn umar an abihi daga babansa abdullah ibn umar العدوي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيد أخاه في الحياة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wani mutum na al alhali yana yi yana yi ma dan uwansa wa'azi yana kwabarsa akan kunya akan cewa shi ne tsananin kunya ne faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa da'ahu kyale shi wato shi da kunyarsa fa innal haya'a min al-iman domin ita kunya tana daga cikin imani eh, wato saboda kunya abinda ake nufi da kunya shine wato a daurewar rai da rashin karkashinsa da gabata akan yin abinda mutum baya so abin abinda bai dace ba mutum sai ya kame kansa daga yi kuma wanda yake wannan shine abinda yake bambance mutane da dabbobi dabba da abinda take so za ta tana son ta ci abinci ko ta ne ko na garkinta ne ko ba na garkinta ba ne za ta yi tana son ta yi barbara ko ta ga a cikin garke ne ko ba a cikin garke ba zai yi barbara ba ruwanka to bambancin mutum kenan mutum zai so abu amma saboda jin saboda hankalinsa ya nuna masa cewa wannan abin bai dace ba sai ya hana kansa sai ya musayanya ma kansa linzami to wannan nau'i ne na kunya yin abin da bai dace ba wato ba ka so a ganka kai abin da bai dace ba ba ka so a ce habawa a ce habawa ne har kai ma to wannan mai yin wannan wanda yake da wannan wanda take sifa ce ta mutane kyakkyawar sifa ce ta mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana daga cikin imani muna ma'anar tana daga cikin imani wato tana daga cikin shu'abul iman rassan imani da idan mutum yayi wannan ya taka wani in dai mutum ya kiyaye kunya ya taka wani mataki na imani da Allah imani na gaskiya abin da yasa take haka shine imani yana hana mutum aikata sako to haka zalika kunya tana hana mutum aikata abin da bai dace ba wanda ba shi da kunya wanda ba shi da kunya zai aikata abin da bai dace ba ko da wannan abin da bai dace ba a shari'a ne ko a hankali ko a al'ada idan a shari'a ne wanda yake ba shi da wannan kunyar shi ake ce fasiki in wannan abin bai dace ba a cikin shari'a amma ba ruwansa zai je yayi sai a ce wannan rashin kunyarsa ta fasikanci ce idan kuma ta al'ada ce idan kuma ta al'ada idan kuma ta al'ada ce to wannan mutumin sai ya zamanto shine wanda bai damu da wato shine tantiri wanda bai damu da yaban mutane ba idan kuma ta hankali ce sai a ce wannan mutumin ba shi da hankali in kai abin da ba shi da kyau a cikin hankali amma ba ka jin kunyar ka yi a hankalci mutane suna ganin ba wanda zai wannan umban da mara hankali to sai a ce wani ai ina jin akwai abin ana ce ga mutane suna mu'amala da shi kan cewa akwai dan wani abu a cikin tunaninsa to gayar taqwa ai gayar wato alhaya shine kamar yadda alhafiz ibn hajar yace a wanda abin da yakan taimaka wajen mutum ya samu kunya shine idan mutum ya rinka tunani mai zurfi a cikin ni'imomin da Allah ya mata to zai ji kunyar a ce ya amfani da wannan ni'imar a cikin saba ma Allah mutum ya tuna cewar ga yanda mutane ake cikin tsanani kai Allah ya rufa maka asiri ya amintar da kai daga tsoro ya wadata ka ya yaye maka dukkan bakin ciki kana cikin tashin hankali ka ɗaga hannu ka roƙe shi ya amsa mata sannan kuma ya ce kada kai wannan sannan ka je ka yi ha ba ai ka aina yar Allah ai bai kamata ne ma Allah haka ba bai dace ne ma Allah haka ba ga abin da Allah ya yi mu to wannan yana daga cikin abin da yake sanya kunya a cikin zuciyar mutum to kaga wannan yana daga imani wannan yana daga cikin aikin imani domin zuciya ta rinka ta rinka zanta ma kanta ni'imar Allah a gare ta da kuma wajabcin ya yi godiya ga ni'imar Allah wanda har wajabcin ne yake sanya shi ya ga to bai dace ba yayi amfani da ni'imar da Allah ya bashi ta cikakkiyar lafiya ga wadata ya zamanto ya saba ma Allah to wannan ya nuna imaninsa wato yana da ya taka mataki daga cikin matakan imani to shine shahidin da imamun Bukhari ya kawo wannan hadisin a wata riwayar an ce ma'anar ya ido a hahu ya nema ɗan uwansa wa'azi ta zo an bayyana a cikin adabul mufrad a wannan a cikin wannan littafi na bukhari da lafazin yu'atibu akahu fil haya yu'atibu akahu fil haya yana kwaban ɗan uwansa akan kunya kun san yadda ko za ka ji idan mutum saboda kunya ya yarda ya rasa haƙƙinsa sai a rika zarginsa wato kai ne ai in mutane baka fito ka nuna musu kan cewa kai ma a kai ma abin nan ba kalle bane haka za su ci sassaka ka sai ka nuna musu cewa kai ba kalle bane to yana masa fada akan haka yana kwabarsa to kai za ka bari a sassaka ka to sai annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yake alƙali wanda ya nuna cewar wato ba a idan ka ga mutum yana yin wa'azin a bar wani abu wanda yake kyakkyawa a cikin shari'a to yana daga cikin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar ka hana shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan mutumin daga cikin al'ansar eh, al-imam ibn hajar da sauran wanda suke sharhin wannan hadisi suka ce ba su ga inda aka bayyana sunan wannan mutumin ba wala sunan dan uwan nasa amma dai an ce rajulun min al-ansar mubham haka aka kawo shi mubham akwai littafi da al al yayi yayi shi al-mubhamat fi jami' sahih wato waɗanda suke irin waɗannan wanda za a ce wani mutum ko wata mace a sai ka ga shi wannan al-imam al-khattabi ya dubi zafan riwaya domin wata kila a samu a wata riwayar da aka bayyana wane ne wannan sai a faɗa wanda yake daga cikin fa'ida ta ilimi amma wannan ba zai tasiri akan wato abinda imam bukhari ya kawo hadisin domin sa ba ba zai tasiri akan darussan da muka karanta a cikin wannan hadisin ba Allah madaukakin sarki ya ba mu kunya domin tana ɗaya daga cikin wato abubuwan da za su sa imani ya cika ita kunya ana halittar mutum da ita wanda aka halicce shi da ita cewa a cikin asalin halittarsa mai kunya ne to zai fi sauki a gare shi wato ya amfani da wannan kunyar wajen yin kunya ta imani wato wajen yin kunyar da za ta hana shi saƙon Allah wani kuma shi Allah ya yi shi jarumi ne ba shi da tsoro to yawanci masu jarumta marasa tsoro yawancinsu wato kunya ta ne musu wahalar yi saboda rashin tsoronsu da jarumtarsu ba sa damuwa da mutane ba sa damuwa da abin da za a ke za su abu gaba gaɗi saboda ba su da tsoro to kaga ita kanta shaja'a ana santa to amma akwai inda ba a santa idan shaja'ar ta zama to za ta hana ka yin hana ka jin kunya irin kunyar imani to kaga ne irin wannan hali wanda Allah ya yi shi cewa shi yana da irin wannan jarumta to sai yayi gogayya mai tsanani wajen sanya ma kansa kunya wajen koyan kunya fiye da wanda Allah ya sanya kunya a cikin asalin halittarsa dukkan ɗabi'u na mutane haka suke akwai waɗanda suke gariza ne a cikin asalin halitta Allah ya dafa su wanda Allah ya shi dashen wannan ɗabi'a cikin sauƙi za ka ga yayi wani Allah ya yi shi shine kyauta ne haka ɗabi'arsa take tun yana yaro haka za ka gan shi in an ba shi abu sai ga ya ba ma wani ba zai damu ba Abun wasan sa wani yaro ya zo in wani yaro yana kuka ko ya zo ya kwace shi ba zai kuka ba sai ya bar masa sai ya je ya ɗauki wani haka Allah ya yi shi tun yana yaro shi ne wato mai karanci ne to yayin da wannan ya girma ibada wadda ake yin ta wadda take ta fuskar kyauta kamar fitar da zakka kamar ba da haƙƙi kamar sadaka to sai sauki a gare shi saboda yana da asalin ɗabi'ar a cikin halittarsa wanda kuma su da asalin ɗabi'ar to sai yayi ƙarin mujahada wajen samun wannan shi yasa kun ga ashaddu abduqai da yazo wajen annabi sallallahu alaihi sallam. mutane da sauran mutanen su suna gaggawa su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko sai da ya je yayi wanka ya fitar da sababbin kayansa daga cikin cancan dinsa ya sanya kayan sannan ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk yayin da yake wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa sai da yazo sai ce kana da wadansu dabi'u guda biyu da Allah da manzon sa suke son su yace waɗanne dabi'u ne ya rasulullah yace alhilmu wal ana hankali da kuma da kuma wato sallusan sallu cikin abubuwa ba ta gaggawa sai ce ya rasulullah waɗannan ɗabi'u Allah ne ya halicce ni a su. ko kuwa yaya suke suka ce Allah ne ya halicce ta a kansu sai ce to na gode ma Allah da ya halicce ni a kan ɗabi'u da yake so to wanda ba shi da irin wannan shi sai yayi mujahada ba wai an ce ba zai yi bane yana wato me yiwuwa yana duk wata ɗabi'a da ta ga Allah ya fifita ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayin ta to an san cewa mutum zai iya samun ta domin Allah baya kallafa mare abin da ba zai iya ba da haka shi wanda yake rashin kunya mai sauki ce a wajensa zai iya yin kunyar da mujahada ya sanya kansa wato ya rinka jin kunyar a abinda Allah zai ganshi a kai wanda baya so ya dinga jin kunyar abinda mutanen kirki za su gan shi a kai na rashin kyau wannan yana daga cikin wato ayyukan imani na'am نعم امام البخاري يتي باب ونن بابي كينن تفسير باب شيني وان آه، يا امبتي ايه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم وتبادي وان بيان شيني تفسير ونن ايه ان سن suka tsayar da sallah suka ba da zakka to ku kyale su wato ku saki hanya a gare su ku ba su su tafi ku ba su ku ba su yancin su قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة سنن سكينن كن يسا أبو روح الحرمي با نسب السبكي با سناني يزو السفر نسبة أنا أنا يسكن تكن زود ألف دلام دكما بدون ألف دلام أتي حرمي ابن عمارة ko alharami ibn umara kamar makki ibn ibrahim ne cikin malaman bukhari zai zo mana nan gaba makki ibn ibrahim kaga makki wanda aka nasabta shi zuwa ga makka wanda ya nuna kan cewa a da akan sanya wa mutum suna da nasaba kamar shi wannan harami ai wanda ake dangana shi zuwa ga harami haramin makka kamar yadda zaka ce makki ne wato wanda ake abin danganta shi zuwa ga makka قال حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج العتكي عن واقف ابن محمد واقف ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر ناجي بابانا شيني محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر دقا وتتكلم سكينة baban kakansa tunda kakansa shine zai shi kuma zai shine dan abdullahi dan umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatila nas an umarce ni in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida da la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da kuma cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah manzon Allah ne wa yuqimu sala su tsayar da sallah wa yu'tu zakka su da zakka fa idza fa'alu dhalik idan suka aikata wannan asabu minni asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun tsare dukiyoyin wato rayukansu da dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haqqil islam sai dai abin da ya tabbata da haƙƙin musulunci na daga rai ɗin wa hisabuhum ala Allah hisabun su yana wajen Allah domin shine san wato badinin su yana wajen Allah amma in suka yi wannan aikin sun shiga musulunci wannan ayar wannan hadisin ya fassara cewar ma'anar tuba da Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum sabilahum tuban shine umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar ma'anar tuban wato sun tuba daga shirka da kafirci ta hanyar yin kalmar shahada wato yin kalmar shahada shine tuba daga kafirci da shirka to sannan kuma aka haɗa da ayyuka guda biyu daga cikin ayyukan musulunci shine tsayar da sallah ma'ana sallolin farilla yin su akan lokacin su da sharuɗansu a yin su akan lokacin su tare da sharuɗansu wa atu kuma suka ba da zakka wanda take ta farilla to in suka yi haka Allah a cikin aya sai Allah ta'ala a cikin aya sai Allah ta'ala ce fa hallu sabilahum to ku saki hanya a gare su nan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun tsara dukiyarsu da 'ya'yansu ma'ana ba za a taɓa ransu ba ba za a taɓa dukiyarsu ba suna da 'yancinsu shine tafsirin fa sabilahum saboda haka hadisin ya fassara aya ta waje biyu ya fassara ayar ta wajen ma'anar fa in tabu wa fa in tabu tuban da ake nufi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan ya fassara fa hallu sabilahum ku tsale su tsale su inda aka ce ake abinda ake nufi shine ismatul ma'i wa ismatul ismatul nafsi wal mal tsarewar dukiya a tsarewar rai da dukiya al'isma asali an samo wato kalma ce da an ɗauko ta daga al'isam al'isam shi ne maɗaurin da ake masalkar ruwa don ya hana ruwan ya zige. shi ne asalin ma'anar isam saboda haka wato ya tsare sun suka haka kamar sun wato sun kama inda ransu yake da inda dukiyarsu take suka ɗaure wajen tamau yadda ba yadda za a samu dama a kan wanda ya nuna cewar idan ba su wannan ba wato ya halatta a yaƙe su waɗansu mutane sun ce ta yaya aka yi wannan hadisin ya ɓuyar da sayyidina abubakar da umar yayin da sayyidina abubakar yake son ya yaƙi a ya yaƙi waɗanda suka hana zakka dan ya kafa hujja ne da a sayyidina Umar ya kafa masa hujja da cewa ta ya za a ka yaki waɗannan mutane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qalu fa idza qalu la ilaha illa Allah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam kaga hadisin sai kawai aka ambaci kalmar shahada a sayyidina abubakar sai ce lauƙati lanna man farraqa salati wal ni kuma duk wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka zan yaki Ita ce ga hadisi wanda yake hujja ne a gare to wanda yake wannan yake nuna maka sahabbai wani hadisi zai iya ɓuya a gare su tare da girman matsayin dan kaga la sayyidina abubakar wala sayyidina umar ya kafa hujja da wannan hadisi yana wajen abdullahi ibn umar shi yasa ma har waɗansu suke suka ga hadisin cewa ta yaya za a yi ibn umar yana da hadisin nan amma bai kafa hujja da shi ba kamar wato ibn umar yana nan lokacin da aka muhawara tsakanin abubakar da umar ko bai faɗi hadisin ba wanda yake kaga shi ne wanda yake wato raba gardama to kaga ai ta yiwu lokacin da ake wannan munazara tsakanin sayyidina abubakar da umar shi abdullahi ibn umar baya wajen yana da ilimi da su kuma ba su da shi wanda da yana wajen in ya kawo wannan shaidar sai ya raba gardama ɗaya daga cikin abin da ya sa wato mutane suke cewa wannan hadisin wato har suke a tantama a kansa saboda hadisi ne far isnadinsa kamar inda ibn hajar ya ce hadal hadith gharibul isnad wato isnadinsa guda ɗaya ne tafarrada bi riwayatihi shu'ba an waqi qalahu ibn hibban wato shu'ba an waqif an abihi an ibn umar babu wanda yayi muwafaqa da shi baban kakan waqif alladhi huwa zaid ibn abdullah wajen riwayar hadisin nan wala wani yayi muwafaqa da shi waqif ibn muhammad wajen riwayar hadisin wala wani yayi muwafaqa da shu'ba wajen riwayar hadisin amma kuma hadisi ne wanda yake a isnadinsa tsaftatacce ne ingantacce wanda wannan yake nuna bukhari yakan kawo hadisi ko da wato mutum ɗaya ne ko da wato isnadinsa gharib ne ma'ana babu wani wanda ya rawaito da wannan isnadin in ba da isnadin da aka ambata ba wannan wanda yake kuma wannan ba zai shuka a cikin ingancinsa ba to sannan kuma hadisin ta ga yayi muwafaqa da ayar qur'ani daidai wa daida fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum domin mafhumin wannan shine koda sun tuba idan ba su tsaye da sallah ba za a yaƙe su idan ba su tsaye da zakka ba idan ba su ba da zakka ba za a yaƙe su to amma wannan ba yana nufin za a kashe su ba babu hujja a wannan hadisin ga cewa wanda bai yi sallah ba a kashe shi sai dai a same shi daga wani hadisi wala wanda bai ba da zakka ba a kashe shi domin wanda bai ba da wanda bai yi sallah ba za a tilasta shi ya sallah idan aka tilasta shi ya sallah yake sallah sai a ba damar ya tuba kwana uku idan ya yi to wannan ya nuna tuban nasa da ya zuwa na shiga musulunci ba gaskiya ba ne sai a kashe shi haddar amma wanda ya ba da zakka idan yana ƙarƙashin hukuncin musulunci sai a ƙarfe ta ƙarfi da yaji idan ya ƙi ya ƙi bayarwa ƙarfi da yaji sai a kwata idan yake zai yi yaki idan ya tara dukiyarsa sai a ɗaura kamara a yaƙe shi a kan haka amma ba yana nufin wanda bai ba da zakka ba kashe shi za a yi don akwai bambanci tsakanin a yaki mutum da kuma a kashe shi akwai bambanci tsakanin su domin idan aka yaƙe shi aka kwata daga wajensa shi kenan ba sai lallai an kashe shi ba sai a ƙyale shi abin da ake nufi na haƙƙi an karɓa daga wajensa a cikin wannan hadisi shi yasa al-hafiz ibn hajar yace wannan hadisin ya nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qad takhfa ala ba'd akabir as sahaba takan buya daga waɗansu manyan sahabbai ya to ba santa ba wa yattaliu alaiha ahaduhum amma ta samu ɗaiɗaikun su su sun santa ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة, مع وجود سنة تخالفها don haka idan malamai suka kawo ra'ayinsu ba a dogaro a kansa matsawar aka samu suna ta saba mata. domin za idan idan sunna ta buya ga manyan sahabbai ta buya ga malamai ba da aula saboda haka hujja akan suna ke in ta tabbata nan, an samu abin da yake warware gaddama wannan hadisin kuma daga cikin abin da yake nunawa kamar inda alhafiz ibn hajar yake shine ana karɓar ayyuka na zahiri kuma a hukunci da zahiri ya'ani ma idan mutum ya bayyana kalmar shahada ya ba da sarka ya tsaye da sallah ya ba da sarka ta ya aiki da wannan zahirin A kan cewa shi musulmi ne a masa mu'amalar musulmi don haka nema ma ba a san a kafirta 'yan bida'a um, wato bai halatta ba a kafirta masu bida'a. in dai suna ikirari da tauhidi kuma sun shari'a suna kiyaye shari'a domin ne wannan ka bar shi ga Allah in dai zahiri mutum ya yi abin da yake musulunci ne ya kalmar shahada yana sallah tare da musulmi yana ba da zakka to shi nan babu zancen ka ce wannan mutumin kafiri ne idan ya faɗi wani abu wanda yake ya saba kalmar shahada to sai kai maka bayani idan kai maka bayani yi musu da kai saboda shubha to wannan tsakaninsa da Allah ne amma ba za ka yi hukunci akan cewa shi kafiri ne ba domin shi bai yarda abin da yake da shi na fahimta kafirci bane har sai idan ka kafa masa hujja yake eh na gane wannan abin da nake faɗa ra'ayi na kafirci ne kuma na yarda in ina haka to wannan shine ya zamanto ake hukunci da kafircinsa ma'ana yayin da shubuha ta kauce masa ya tabbatar yayi ikrari cewa kwarai ba shi da wata shubuha ba shi da wani rikici amma duk da haka bai yarda ba yana tsaye a kan abin da yake kafircin ne kuma ya yadda kafircin ne to shine za a yi hukunci da kafircin ka domin duk wanda yake ya saba ma sunna shi yana ganin shi ne aula da sunna bisa waɗanda suke waɗanda suke masa wa'azi akan ya saba ma sunna to kaga yana da ke ba, tun da yana da shubuha ba za ka kafirta shi ba ba za ka kafir shi yasa ibn taymiya yayin da ya zo ya bayyana aqidatul wasitiyya sai a malamai suka zo suna musu da shi akan wannan yace kun ga da ni ne a makamin da na kafirta amma ku da kuke a makami na ba zan kafirta ku ba domin wato ku har yanzu kuna da shubha ba ku yadda da abinda abinda ba ku yadda cewa abinda kuke a kansa sabanin sunna bane ni ko na sani kuma na yadda saboda haka da da wannan sanin nawa na to a makami irin naku sai na kafirta domin na ga gaskiya na take na yadda kuma kan cewa abin ba daidai ba ne na yadda kafirci ne kuma ina kansa to wannan yana daga cikin darussan da wannan hadisi ya nuna wallahu ta'ala a'lam na'am وقال إن الله بقوله تعالى ووفق أن أجمعين عما لا يعمل عن قول لا الله وقال باذن الله فليعمل العبد حدثنا احمد بن يوسف وقلنا بن اسماعيل قال حدثنا فلان قال حدثنا الشهاب عن سعيد بن الخدري عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمل فقال الايمان بالله ورسوله باب من قال ان الايمان هو العمل باب ثم ماذا wanda daga cikin malamai yace imani shine aiki li llahi ta'ala wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun wancan ita ce aljanna wanda aka gadar muku ita saboda abinda da kuka kasance kuna aikatawa mun san kuma shiga aljanna da me ake shiga aljanna da imani imani kuna in mutum ba shi da imani la yadkhulu aljannata illa mu'min eh, lan yadkhulu aljannata illa mu'min kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ko ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani saboda haka da Allah yake wannan ce aljanna da aka gadar da ku isa aka gadar muku isa. wato kuka zamanto mallakar ku ce ɗaya daga cikin hanyoyin mulkin abu mallakar abu ce ta hanyar gado sai sa Allah ya ce an gadon muku da ita ka san gado shine abin da yafi komai saukin samu ba wahala ba komai kawai a rabon gado a baka to to aljanna haka Allah zai ce ma yan aljanna an gadon muku da ita kamar wata kyauta ce da ba ku tsammanin za ta zo kawai sai Allah ya ba ku an ba an gadon muku da ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa to abinda ku kasance kuna aikatawa din nan imani shine a gaba dan ba wanda zai shiga aljanna sai da imani saboda ka imani aiki ne kenan abinda ku kasance kuna aikatawa abinda ku kasance kuna yi na imani wa qala iddatun min ahli al da yawa daga cikin malamai ma abuta ilimi sun faɗi a wajen tafsirin faɗin Allah ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun to na to da ubangijinka na rantsi la nas'alannahum ajma'in wallahi za mu tambaye su gabaki ɗayan su amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa sai suka fassara amma kanu ya'maluna din nan da cewa shine qaulu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah kaga kenan fadin la ilaha illallah wanda take kalimatu tauhid kalmar imani aiki ce ita ce aikin da Allah zai tambayi mutane abin akan abin da suke akai wato menene ko kasance kuna aikatawa dangane da la ilaha illallah وقال كما الله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون da kwatankwacin irin wannan wato da kwatankwacin irin wannan rabo mai girma falyamal amilun masu aiki a duniya yi aiki wannan a zahir wannan wato ma'ana falyamal amilun ma'ana falyu'minu almu'minun malamai wato masu imani ce su imani domin samun irin wannan wato wannan tana ɗaukan cewar wannan masu faɗar wannan muminai ne yayin da suka ga yayin da ya ga abokinsa eh, yayin da ya ga abokinsa da suke wa qabala ba'dhum ala ba'din yatasaalu qala qa'ilun minhum inni kana li qareeb yaqulu a innaka lamina al-musaddiqin أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملين to wato shi mumini ne yayin wannan ya ga ɗan uwansa abokinsa a duniya shi ne shaidanin su da yake ƙarininsa ya gan shi a cikin wuta shi kuma ya ga Allah ya tsirar da shi yace yanzu ba zan mutu ba sai dai ga mutuwar kawai kasan babu daɗi irin kasancewa ba za ka wato daɗin da take ciki ba zai ƙare ba duk daɗi in ka tuno cewa zai ƙare sai ka ji baƙin ciki kamar gwamna ne kamar gwamna ne in shekarar zaɓe ta zo karewa kuma ya san ya gama babu komawa sai dai ya sai dai ya nemi ko sanata ko ɗan majalisa ko makamancin wannan ya san ya riga ta ƙare ta riga ta ƙare to jijjin daɗin sai ka ji sai ka ji baƙin ciki ya taso masa wannan shekara a cikin baƙin ciki ne saboda haka sai ya to tamkar tamkar karen da aka ji masa ciwo eh, ga mulki ga ƙarfi amma kuma rai a ɓace ku, rai a ɓace ku, to jin idan muminai jin cewar ba asama suke asama na hannu bi mayyitin yanzu ba za mu mutu ba bayan wannan mutuwar ta farko da muka yi kuma ba za a yi mana azaba ba inna hada la huwa al-fawz al-azim wannan shine babban rabo to sai mumini yake li mithli hada falyamal al-amilun domin irin wannan samu irin wannan rabo to masu aiki su aiki mumini ne yake faɗan wannan waɗansu kuma suka ce a tafsirin ayar suka ce a'a maganar mumini ta tsaya inna haza lahu al-fawz abu sai kuma Allah yake li mithli hadha falyamal al-amin wannan maganar Allah ce domin samun irin wannan babban rabo to masu aiki su aiki to malamai suka fassara falyamal al-amin da cewa falyu'minu al-mu'minun muminai su imani wanda ya nuna cewa aiki din shine imani to sannan al-imam al-bukhari يكاو حديث أبي هريرة حدثنا أحمد بن يونس بن أحمد بن عبد الله بن يونس وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي قال سكتي حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul amali afdal wani aiki ne yafi falala fa qala imanun billahi wa rasulihi imani da Allah da manzansa ila thumma madha aka ce sannan me qala al jihadu fi sabilillah jihadi a tafarkin Allah ila thumma madha aka ce sannan me qala hajjun mabrur hajji wanda yake nagartacce shahidi a nan ne an ce ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi falala sai ya fara da al'imanu billahi wa rasulihi imani da Allah da manzansa kaga imani aiki ne Ga shi kuma aiki ne na zuci amma Allah ya kira shi aiki to wannan a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tamba wato a cikin wannan hadisin ya ambaci jihadi bayan imani a hadisin abizar da ya tambaye shi shi kuma ayyul amali afdal sai ya ambaci hajji da kuma ya ambaci yan tabawa a hadisin abdullahi bin mas'ud ya fara da da aka tambaye shi ayyul amali afdal sai ce as-salatu li waqtiha sallah a farkon ta aka ce summa madha birrul walidai bin iyaye summa madha al-jihadu fi sabilillah kuma ya gabata mun ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari ayyul amali ayyul islami afdal yace masa tut'imu ta'am wa wa tabdul wa tabdul salam ala man arabta wa man lam ta'rif to shine malamai suke cewa wannan sabanin sabanin amsar jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tambayar akan abu daya yana nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da mai tambayar kuma yana lura da halin da ake ciki lokacin da ake tambayar amma dukkan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ayyukan imani ne kuma suna da babbar falalarsu a wajen Allah domin majmu'insu in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su suna daga cikin ayyukan da ake sifantawa da cewa ayyuka ne da suka fi sauran ayyuka falala tsakaninsu da juna kuwa to wannan sai ya zamanto hasabin maslaha da hasabin mai tambayar amma jumlar abubuwan da suka zo wato imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da sallah akan lokacinta da jihadi a tafarkin Allah da yanta da haji haji kuma almabrur da jihadi a tafarkin Allah da birrul walidain din iyaye da kuma itqur riqab yanta bayi da yawan sallama da ciyar da abinci duk suna daga cikin ayyukan imani masu falala amma wajen tartibin wanne ne a cikinsu ya fi falala to wannan ya danganta da wanda ake masa wanda tambayar ta zo a kanta? kamar alal misali yayin da aka yi wani aka ce wannan bayan imani da Allah da manzansa aka ce sai jihadi aka kaddamar da jihadi akan haji saboda haji amfaninsa da shi wanda ya yi shi amma jihadi kuwa musamman a lokacin da jihadi ya zama to fardu maslaharsa ta fi maslahar hajji saboda da jihadi za a samu kare al'umma daga a raba su da addininsu a wato a halarta su a zubar da jininsu a kwace dukiyoyinsu saboda haka jihadi ta nan wajen ya fi hajji falala ya fi hajji muhimmanci amma a lokacin da ya zamanto cewar musulmi suna cikin aminci wanda jihadi sai ya zamanto far kifaya ne waɗansu su ɗauke za su je suna yin gadi ga inda in za a kawo hari ga daular musulmi za su maganin wannan hari yawanci wato jihadu daf'i ne ba jihadu qalab ba to a wannan lokaci maimakon mutum ya je ya sha wahalar wannan jihadin kuma ya bar aikin hajji sai a kaddamar da hajji da biyayya ga iyaye kan jihadi kamar yadda ya zo a hadisin ibnu mas'ud aka kaddamar da sallah aka kaddamar da biyayya ga iyaye akan jihadi a tafarkin Allah wanda wannan yake nuna kan cewar malami ya kamata ya rinka duba mai tambaya kuma ya rinka duba halin da ake ciki ya rinka auna maslaha shi yasa imam malik yake cewa al-faqih ba shine wanda ya san menene hukuncin Allah akan wata mas'ala ba faqihi shine idan abubuwa guda biyu suka haɗu masu maslaha ya ga wanda ya fi muhimmanci a maslahar ya kaddamar da shi bisa wanda yake koma baya ya jinkirta shi ko idan barna guda biyu ta haɗu ya ga wadda ta fi barna ya kawar da ita wato ya ba ya karbi wadda take karamar barna domin ya ije babbar barna to wannan yana daga cikin zurfin sani na addini wanda haka ya kamata malamai su kokarin fahimta shi yasa ilimin makasudin shari'a yake da muhimmanci Makasudin shari'a da kuma wato abinda malamai suke cewa na tasarrufatun nabi sallallahu alaihi wasallam tasarrufin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wani umarnin zai bayar da shi a matsayinsa na mai jago wato annabi da yake ilmantarwa daga Allah wani lokaci ya bayar da umarni a matsayinsa na shugaban al'umma wani lokaci ya bayar da matsayi bayar da umarni a matsayin mai ba da shawara dan uwa mai ba da shawara ba mai umarni ba ba komanda in chief ba kamar yadda yake barira. da take a ki dawo da mijinki mana barira ta yantu mijinta yana son ta ita kuma tunda ta zamanto ta yi yanci shi kuma yana bawa dole za a raba auren yana binta kwararo kwararo yana roƙanta dan Allah ki dan Allah ki dawo dan Allah ki dawo sai annabi ya je samun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mata ki dawo da shi mana ki zauna da shi, sai ce ya rasulullah umarni na kake ko fa ka zo ne kana neman alfarma sai ce ni neman alfarma nake sai to ba ni da bukata kaga ba koyaushe ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu zai zamanto ta fuskar umarni na na matsayinsa na annabi ba ko kuma na matsayinsa na kwamandan al'umma to wannan yana daga cikin da ka'id na ilimi da malamai suke kula da shi kuma malaman ilmul maqasid sun yi suke bayani akan wannan ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafinsa, sa a ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ya yi wannan bayani sosai littafi ne da ɗaliban ilimi ya kamata su rinka karanta shi sosai ba wai littafi bane wanda zallai za a sa a gaban malami a karanta amma littafi ne da za ka ka karanta shi ka kokarin fahimta abin da yake ciki dan zai baka zurfin fahimtar shari'ar addinin musulunci na'am قوله تعالى قال إن أبرر ما منا ولم

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وقال مجاهد وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أحجبه إليه وقلت يا رسول الله أنا فعل فلان فوالله إني لأرى بنا فقال أمر بنا فكتبت فيها ثم غلبت ما أعلم منه وقلت لمقالتي فقلت قال فعل فلان نعم امام البخاري رحمه الله عليه يكي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه بابي بيكي بيان اذا مسلمشي با اكن حقيقه المسلمشي بني wato ba musulunci ne wanda yake akan haƙiƙatu shar'iyya ba musuluncin da ake hukunci da ingancinsa mai ma'ana da imani ɗaya wa kana alal istislam ya zamanto akan dai kawai miƙa wuya ne a zahiri aw al min al ko kuma a bisa tsoron a kashe mutum ya qawlihi ta'ala wato akwai irin wannan ma'ana ta musuluncin saboda faɗin Allah ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu larabawan ƙauye suka ce mun yi imani Allah yake kullum tu'minu ce ne ba ku imani ba walakin qulu aslamna amma ku ce mun musulunta wato mun karɓi musulunci to wanda walamma yake walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yanzu imani da shi zukatan ku ba to wannan musuluncin shine musulunci da yake akan hakikan lugawiya ba a hakikanin musulunci ba kenan shine musulunci na zahiri wanda ba za a yi hukunci da ingancinsa ba na musulunci hakikatan sai idan ya zo da aiki wanda yake bayyana shigarsa cikin zuci fa'ida idan kana alal haƙiƙa idan ku ya zamanto musulunci ne a bisa haƙiƙa. wato wanda yake ya shiga har cikin zuci fa huwa ala qawlihi jalla dhikru to shine akan fadin Allah ta'ala wanda an basan sa ya daukaka inna dina inda Allahi islam addini a wajen Allah shine musulunci wato musulunci mai ma'anar haƙiƙar shar'i ne addini wanda Allah yake karɓa musulunci mai itikadi da aiki shine wato shine addini a wajen Allah da kuma yadda Allah yake wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to Allah ba zai karba ya gare shi ba musuluncin da Allah yake nufi a nan, ba musuluncin da kawai mutum zai ce ya musulunta ba a'a musulunci tare da shari'o'insa ba musulunci ne ma'anar imani to wannan Imam Bukhari ya kawo domin ya nuna bambanci tsakanin kalmomin guda biyu al-islam da al-iman suna da bambanci al-islam shine mutum ya yi a zahiri al-iman kuwa shine musulunci ya shiga cikin zuciyarsa imani ya shiga cikin zuciyarsa ya zamanto da gaske yake yi musuluncin yana da gaskiyar imani a kansa ya shaida a cikin zuciyarsa kuma yana ayyukan musulunci ne shi yasa kaga aka ce la yazni zani wa huwa la yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba yayin da yake zina alhali mumini ne yana nan dai a musulunci bai zama kafiri ba sunan musulunci yana kansa amma imani wanda yake nuna gaskiyar musuluncinsa ba ya da shi a wannan lokaci yadda ya kawo hadisin سعد بن مالك يتي al أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا Ibn شين ابن أبي hamza uh, himsi الحمصي عن zuhri ibn شهاب قال أخبرني آمر بن سعد بن أبي وقاص amir ibn sa'ad ibn abi waqqas shine ya shine ya karanta ma ibn shahab az-zuhri wannan hadisin an sa'ad radiyallahu anhu daga sa'ad sa'ad ibn abi waqqas ahadul mubashirin bil janna cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ya da tun yana dan shekara goma sha hudu wasta ta ce ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai ya bar musulunci ya zo ya ce mata ko da kina da rai guda ɗari aka rinka zare rai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya don na ba addini ba zan bari ba don haka in ma za ki ci abinci ki ci abinci ta haƙura ta ci abinci eh, an ce a kansa ne Allah ya saukar da fa'in ja hadaka ala an fi shirka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayk an ce shine na uku shine na hudun musulunta a wata riwayar an ce shine na shida sunan abi waqas bin malik in ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaba ya ce marhaba da baffa na dan uwan mahaifiyata da yake sun hadu da Amina bintu Wahab mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kakansu Abdul Manaf domin shi Sa'ad ibn Malik Sa'ad ibn Malik ibn Wuhayb ibn Abdul Manaf ita kuma Amina bintu Wahab bin Abdul Manaf saboda haka Wuhayb da Wahab su su biyu ne ƴan uwan juna ne kakan Fatima kuma ne kaka shine tattaba kunnan sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam ranar ranar yakin uhud ya hada masa mahaifansa su biyu ibn umar yace ali bin abi talib yace ban taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ma wani iyayensa ba sai sa'ad dan yace ka ci gaba da harbi ya sa'ad iyaye na su zaman to a gare ka fidata abi wa ummi ya kasance mujabud da'awa kuma ya kasance in yi harbi baya kauce baya baya mutum saboda albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma saddid Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'awatahu a wata riwaya yace Allahumma ajib li sa'adin idza da'a Allah ka amsa addu'ar sa'ad idan ya roƙe ka na yace yace mujabud da'awa mujabud da'awa ne akwai kistocin sa na ijabatu da'awa din sa masu ban mamaki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa waɗansu jama'a ar-rahab rahab shine daga uku zuwa goma wa abin jani sa'ad yana zaune a wajen fataraka rasulullahi sallallahu alaihi sallam. rajulan huwa a'jabuhum ilayhi sai annabi sallallahu alaihi sallam ya bar wani mutum shine yafi kayatarwa a gare ni a cikin su an ce sunansa Ju'ail ibn Suraqa ad-Damri yana daga cikin al-Muhajirin manzo Allah sallallahu alaihi sallam bai bashi ba yace ya rasulullah malaka an fulan yasa bai yasa baka ba mu wani ba fa wallahi inni la arahu mu'minan domin wallahi ni ina ganin sa mu'mini ne faƙala au musliman ko dai musulmi fasakattu qalilan sai ne shiru dan kadan thumma ghalabani ma a'lamu minhu sannan abin da na sani da gare shi ya rinjaye ni fa sai na koma na sake gaya masa magana ta fa qultu malaka wa fulan me yasa me kau da kai daga wani fa wallahi inni la arahu mu'mina domin wallahi ni ina ganin ko dai musulmi ma sannan abin da na sani bayan na haƙura ya sake dawo min na san shi fa gashi yana kaza gashi yana kaza sai na sake gaya masa wa ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita mu thumma qala sannan yace ya sa'ad ya kai sa'ad inni la u'ti ar-rajul ni wallahi nakan ba mu mutum wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu amma wannan sa yafi soyuwa a gare ni khashyata an yakubbahu Allah fi an-nar dan saboda tsoron kada Allah ya kifa shi a cikin wuta ya jefa shi cikin wuta shi wanda aka ba mu wato cewar mutum ne mai raunin imani wanda in ba da wannan kyautar ba ba zai tabbata cikin musulunci ba sai ya bar musulunci to na kan bashi amma akwai wani wanda yake na fito yiwa a gare shi ya fito yiwa a gare ni a ce shi na bama shi wancan sai in kyale shi da imaninsa imaninsa ya ishe shi sai in kyale shi shi ko wannan saboda raunin imani sai in bashi to kaga ya nuna cewar kenan zaka samu mutum yana da musulunci amma ba shi da imani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a mumini ne sai yace ko dai musulmi wato dan kada ya gaggawar yin tazkiya ga mutum saboda tazkiya saboda sha'anin imani ba ne shi yasa ake kada ake cewa kada mutum ya tsarkake mutum ka sai dai ka ce ni ina tsammanin na kaza ne wala uzaki ala Allah ahada bana tsarkake kowa a wajen Allah saboda baka da tabbas kan abin da yake yake cikin zuci Allah ne kadai ya san shi shine kuma sha'anin imani amma in ka ce musulmi ka kubuta domin a zahiri kada kai hukunci da zahiri zahiri shine musulunci don haka kowane mumini yana da wannan zahirin na musulunci amma ba kowane wanda yake da wannan zahirin bane yake da wannan ingancin na baɗi da zai sanya shi zaman to mumini shi yasa ake cewa duk kullu eh, eh, wato eh, kullu mu'minin muslimun وليس كل مسلما وليس كل مسلم مؤمنا amma ba kowane musulmi ne yake mumini ba domin imani daraja ne sama da wato mujarradin musulunci a cikin wannan hadisin akwai fawaid da dama daga ciki cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban maganganun sahabbansa kuma ya saurara ya ji shawararsu akan al'amarin mulki tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar da yayi a matsayinsa na komanda ne na shugaban musulmi wanda shi ne Allah ya dora ma amanar raba dukiyar baitul mal kuma ya sanya ta inda yake gani to a cikin wannan yana karɓar shawara to kuma a cikin wannan akwai nuna kan cewa shawara ana son ta a yi ta sirri domin a cikin riwayar kamar yadda zai zo a cikin kitabu zaka wannan hadisin imam bukhari zai kawo shi a cikin kitabu zaka yace fa qumtu ilayhi fasarartuhu sai na tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na yi masa raɗa kaga ni bai fito ya faɗa ba shi yasa ba kowace nasiha ce ake son a yi ta a bayyana ba an fi son a yi ta a ɓoye tsakaninka da wanda kake ma nasiha to amma mu yanzu saboda muna son a ce eh wane yayi nasiha ya sauke hujja ya sauke inji sai mutum fito mu faɗa akan daga mun zo ta magana sai mu hau minbari eh ba shi da tsoro ba eh dan a ga, bayan kuma yanzu daga ya ji kaya kaya shine farkon mai lokewa to wannan rashin ladabi ne na musulunci ana bayyanawa idan mukami ya dace da bayyanawa kamar izzuddin bin abdussalam bayan yayi yayi yayi da sarakuna kan su dawo hanya su dawo hanya sai ya taran yace akan sulhu tsakanin su da masu crusade yace to idan kuka yayi tangi da su sun yi sai yace to wallahi idan kuka ci gaba kuka yi sulhun nan akan minbari zan je in zan je na ce na dine muku addu'a akan mimbari ba zan yi addu'a gare ku ba to sai suka ji tsoro shine suke su to a irin wannan shi ne a sai a ɗauki wannan matakin amma in ba haka ba an so a yi ta a asirce sannan kuma hadisin ya nuna cewar ba duk shawara ne da aka ba mu sarki zai karɓa da shugaba zai karɓa ba sai idan ta idan a idan ya zama kan cewa ya ga maslahar da ke ciki kamar wannan ta ga ga maslahar ba domin maslahar shine waɗanda suke masu raunin imani a basu wanda suke ko da tabbataccen imani a kale su to ala ayi halin wannan hadisin shahidi ne akan cewa musulunci da musulunci mata imani mataki ne sama da wato matakin musulunci wanda yake ya hada ayyukan zahiri a cikin abubuwan da imamul Bukhari ya ambata cewa warwahu Yunus wa Salih wa Ma'mar wa Ibn Akhi Zuhri an Zuhri ya ambaci sauran asani da aka rawaito wannan hadisin dan yin ishara da cewa akwai riwayoyi masu yawa kada wata ranka je ka ga wata riwaya ta waɗannan ka ce a'a to wannan riwayar wataƙila ba daidai ba ce domin bukhari bai ambace ta ba to zai kamar yayi ishara da su da cewar hadisin yana da asanid masu yawa duk irin waɗannan abubuwa da bukhari yakan kawo yana nuna wato fa'ida ce a cikin san a cikin wannan fage na ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suke tabbatar da ka'idodinsa Allah madaukakin sarki ya ji ɗansu baki ɗaya Allah ya ba mu albarkacin iliminsu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thank you. bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ta dan uwa malam kasim ya kawo tambaya da take da ma'ana kuma saboda kurewar lokaci ne ya sa wato ban bayyana yanda take a cikin hadisin da. shine shi sa'ad yana cewa shi mumini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai musulmi to a ƙarshe kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yakan ba mu mutane a waninsu kuma ya zama ya fi soyuwa a gare shi shi bai ba shi ba saboda tsoron kar wanda aka bawa din ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron kar hana shi din da aka yi ya sa shi ya shiga cikin wuta to wato wannan yana me yake nuni kenan akan shi wannan mutumin idan ya tabbata Ju'ail din ne Ju'ail ibn Suraqa Abamri ne matsayinsa zahirin wannan ya nuna kan cewa Ju'ail da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi ba da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam har sau uku ju'ayl yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ya nutsu da imaninsa saboda haka baya buƙatar sai yana daga cikin wanda baya buƙatar ya zama cikin mu'allafatu qulubuhum wanda za a tattaro su sai dai me yasa to annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi yace masa ko dai musulmi shi yasa din ne na ishara a cikin sharhi da cewa abinda yasa ya ga masa haka dan kada ya tarkiya ga mutum yace wani mumini ne domin wannan abu ne wanda yake ne amma dai sai dai kai kauna shi yasa yake ko dai ka ce musulmi ne wannan shine kaku kuta kuma da wannan dalili ne ba a yankewa da cewa wani dan aljanna ne in ba wanda nafsi ya zo a kansa ba sai dai a yi masa fata ana fatan ya samu rahamar Allah ana fata ya samu rahamar Allah ya mutu akan imani a ce ana fatan dan aljanna ne amma ba a yanke ba saboda in mutum ya haka ya yi ya wuce gaban Allah da manzansa salawatullahi wa salamu alaihi saboda haka da kullu shi musamman kasancewar shi Ju'ai ibn ad-Damri yana daga cikin muhajirin wanda munafunci bai kasance cikin muhajiri ba saboda haka yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya kyale su da imanin cewa imanin su ya wadace su gabarin wato in ba ba su abin duniya ba ya zama to fitina a gare su amma masu raunin imani su ne wanda ake su domin rashin ba su abin duniyar sai ya zama toki suna a gare kuma wannan abin duniyar da ake basu shine zai sa su lutsu a cikin musulunci din wannan shi ne a abin nan karin sharhi akan hadisi wabe na'am to sai tambayoyin da aka rubuta wannan yake ne matsayin credit card a shari'a ya halatta ko bai halatta ba a credit card shine kati da za a ba mutum da banki zai ba mutum wanda bankin zai rinka baka baki kana sayan abubuwa in ka je karfi kawai sai ka miƙa kati sai a baka akwai debit card shi wannan kudinka ne kudinka ne da ka ajiye za ka rinka amfani da wannan katin shi ko credit card ba kudinka bane ba ka da kudin amma banki ne zai rinka baka da zumbar asa ka kai ta saya har ka wuce abin da kake samu in ka wuce abin da kake samu iyakacin filin da aka sa maka to duk cinikin da ka yi in ka sake biya sai ka biya da interest sai ka biya da riba kudin ruwa kuma kudin ruwan wato a ya fi irin kudin ruwan da za ka je ka karɓi baki a ta taga ka je wato ka je banki a rubuta maka an baka baki wannan bashin da ake karɓa na credit card nisbar da ake karɓa ta kudin ruwan tana da yawa kwarai da gaske saura ka kaga da an gina shi ne akan bashi da ruwa bai halarta ba amma akwai hali daya da yake halatta yi amfani da shi Shi ne idan aka sanya maka filin, aka ce ga credit card iyakar abin da za ka yi ciniki a cikin wata daya da shi iyakar abin da za ka yi ciniki a cikin wata daya da shi shi ne dubu hamsin in ka wuce dubu hamsin to duk abin da ya wuce duk ƙarin abin da ka taya. in ka tashi a bashi in ka tashi biya sai ka biya da kuɗin ruwa to idan kai amfani da credit card ka kayyade wato ya zamanto ka kayyade kanka da wannan filin din da aka sa dubu hamsin to wannan ya halatta domin bashi ne ba da ruwa ba bashi ne aka baka wanda yake babu ruwa shi ko baki ya halatta hatta tsakanin musulmi da kafir ya halatta ka karɓi baki wajen banki mai mu'amala da riba in dai ba za ka karɓi bakin ta fuskar riba ba saboda haka idan kana da credit card aka sanya maka filin ɗinka na wata ta kiyaye wannan filin ɗin babu laifi kai amfani da shi yanzu waɗansu bankuna na musulunci suna yin credit card wanda ya dace da shari'a amma amma a gaskiya akwai shubuhat masu yawa a kai akwai shubuhat masu yawa a kai inda yanzu ba lokacin ba majalin amsawa ba ne amma mu har yanzu mu namu bankunan na mutunci ba fara wannan ba tunda mu a nan Najeriya ma da yawa bankuna ba sa credit card saboda sun san za a za a kai su a baro Najeriya ce dan Najeriya wane mutum saboda haka sai dai dabi abinda ka tsaki za ka bandar sannan tambaya ta biyu na bakin MTN eh bakin MTN na ta amsawa a nan wajen bashin MTN ba riba ba ne mutane da dama suna cewa riba ne mala abdullahi nan da muke ta musu da su cewa yawai wallahi na gani kiyamun lail Allah ya buɗe zuciyata in gane cewa riba ne ba riba ba ne ba riba ba ne saboda ba kuɗi suke baka ba airtime suke baka airtime ba kuɗi ba ne haja ce haja ce haja ce ta sayarwa wato kamar wai su suna cewa ai da za su ce a wannan katin 500 ne wa ai wannan katin 450 ne saboda haka in ka sa katin 500 sai su zabtare naira 50 ɗinsu saboda haka an ce 450 kuma sun ɗauki 500 saboda haka 50 kudin ruwa ne wai wannan shine wai wannan lambobin kudi ne tunda in aka turo maka text za a ce kana da ɗari hudu da hamsin ba kuɗi ba ne domin kawai sun yi ɗauke shi ya zama to iskila ba kuɗi ba ne za su iya cewa maimakon su ce maka ɗari hudu da hamsin kake da shi za su ce kana da minti goma na magana daga Najeriya zuwa Amerika kana da minti ɗari na magana daga MTN zuwa MTN kana da minti hamsin na magana daga MTN zuwa Airtel daga MTN zuwa Istisalat su gawo maka tafsilin yadda wannan ɗari da hamsin za ka yi amfani da ita wannan shi ne hakika na wannan airtime inda ka saya amma ya fi musu sauki su ce kana da hamsin. amma ɗari hamsin ɗin nan ba naira ce kake da ita ba mintunan magana ne kake da su wanda mintunan maganan nan haja ce kuma idan ka sayar ma da mutum abu naka kace idan kuɗi hannu za ka sayar kamar ka ajiye waya a cikin kantinka wannan wayar blackberry ka ajiye ta kace ta naira dubu talatin kuɗi hannu amma naira talatin da biyar idan za ka biya a hankali wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kana da iko abinda kawai sharaɗi shine idan mutum ya zo dole ya ayyana da wani ciniki ya ɗauke ta kuɗi hannu ko ila ajali kuma ajali yana da tasiri akan farashi don haka yayin da mtn suka ce a ka ba da naira 400 an baka credit na naira 400 ba ka da kudi da za ka biya yanzu ga ce mtn ku ba ni credit na 400 suka ce to za mu ba ka credit na 400 amma za mu ci riba a kanka ta naira 50 don haka idan ka saya idan ka sanya kuɗin ka sake sayan 400 sai mu zabtare kuɗin mu daga ciki wannan ba ciniki ne suka yi ba riba ba ce ba bashin 400 suka baka ba suka ce ka biya su 450 sayar maka air time suke saboda haka wannan credit din ya halatta to amma yawanci idan eh, waɗanda ba su fahimci kasuwancin zamanin nan ba musamman kuma da yanda bankunan musulunci suke aiki domin yanda bankunan musulunci ɗaya daga cikin abin da suka yi wato sun ba da practical application na ilimin fikihu da yawan ka karanta fikihu a cikin littafi yanzu aka gan ganshi a aikace a aikace za ka ganshi to idan mutum ka fahimci irin mu'amalar bulukul islamiyya to shi za ka ga fi'luhu a aikace duk irin wa'annan abubuwan ba za su maka gumo ba ka yana daga cikin wannan ma yanda bankunan musulunci suke yi sai su je jami'a sai su take credit hours na registration sun sai credit sun sai credit hours na biology level 1 na ah, medicine level 2 sun sassaya ɗalibin da ba zai iya biyan kuɗin registration ba sai mun ka zo mu sayar maka da credit hours ɗinka ka rinka biyan mu a hankali maimakon kai registration da dubu hamsin da zaka biya lokaci ɗaya sai ka biya dubu sittin da biyar amma an sanya maka su a cikin shekara ɗaya za ka biya to yanzu a ce wannan riba ne ba sayar maka credit hours suka yi ba to me bambancin credit hours da airtime eh credit hours lokaci ne na koyarwa da malami zai maka airtime lokaci ne na mukalama da muka hada na'ura da na'ura wadda za ta rinka dauka har ta baka wannan daman da za ta yi magana duk sayar da haja ne so da haka waɗannan abubuwa abin nan ya kamata mu fahimce su tun cikin azumi bara ni nayi wannan fasawar ko har yanzu a kanta nake ban ga abin da zai dauke ni da kanta ba eh, ban ga abin da zai dauke dan duk waɗanda suke waɗanda duk suke jayayya suke jayayya da ni akan wannan har yanzu ba su fahimci fuskar da ba su fahimci cewar kudin abinda ba su fahimci cewar abinda MTN take sayarwa ba kudi bane su gani suke MTN kudi take baka a baki MTN ba biya ma ba zuwa ce ce wajen dilanta take na ba da dari hudu na bayar ka bashi bashi ba balantana a ce bashin kudi ta baka airtime din naka ne ita take sai madilar yanzu alal misali mpn ta sayar da katin dubu da ɗari biyar sai in ka tashi saya daga wajenta a dubu da ɗari biyar amma in ka tashi sayar ma da dilanta sai ka sayar masa a dubu da ɗari hudu ko ba haka ba to yanzu idan da shi idan wannan ko me za a ce za a wata ajiyar kenan an rage an rage maka don ka biya da wuri ba kuɗi ba ne saboda kawai wato in mutum kana da haja kana da ikon ka sai da shi yadda kake so to a tambayar ƙarshe wannan ma'aji ta ce sati mai zuwa Askar na safe wannan yana tambayar wai yana askar na safe da yamma ba tare da niyya ba saboda tun da ya niyya daga farko yana ganin ba baya samu yana tunawa ya niyya kullum to wannan yayi ko bai yi ba yawa askar suna daga cikin abin da ba sa afkuwa in ba ibada ba ana buƙatar jaddada niyya musamman idan za ka yi aiki na al'ada ai na ibada wanda yake yana kama da aikin al'ada to shi ne ake so ka halarto da niyya don ka fitar da shi daga al'ada zuwa aikin ibada amma aikin da yake baya afkuwa sai ibada to wannan abin da kawai yake ɗaka shirya ne abin da yake ɗaka shirya ne saboda aka ka tabbatar kan cewa baka yi riya ba yayin da za ka yi amma niyyar tana yin aikin ai niyyar tana nan kamar sallah in ka zo ba sai ka ba sai ka wato ba sai ka ce wannan sallar da zan yi khalisan li wajhi llahi nake yin ta babu riya babu suma a ciki ba sai ka faɗi wannan ba in ka riga ka shiga da niyyar sallar ka sallah ka riga ta wadatar sai wannan da yake na ƙarshe cewa yi dan Allah ai masa addu'a hajjin bana da za a yi da shi yace domin shekarar ta 29 yana kwaɗayin aikin hajji har yanzu Allah bai ba shi dama ba Allah madaukakin sarki